tsakani da Allah jama'a yanzu fa na daga cikin maganganun da nake faɗi a jiya na fara da'awa jama'a gemu bai fito mini ba fuskan nan tawa karkab take ina ɗan ƙarami da ni don baiwa ce ta Allah amma taimako na samu da ikon Allah Allah ya bani nagartacciyar uwa tun ina ɗan ƙarami take ce mini malam ita take dafan tawada da zige ta siyo min In rubuta tun ban san me nake rubuta ba tana cewa in Allah ya so malami zai zama ita ta ɗauke ni take kai ni wurin malamai a cikin birnin Kano in je in yi karatun fiqhu da hadisi a wurin su. amma meye laifin albani ya ki shiga ƙungiyar izala malaman izala za su ce kaza sai albani ya ce a'a kuma sanda zai ce din nan fa shi bai san sun faɗi aka sun haka ba shi ya faɗi nashi ne sai a ce to dan me zai faɗi ya saba wa ƙungiya ma'ana duk sanda za ka faɗi magana ko kai ɗan ƙungiya ne sai kai consulting ƙungiyar kenan aikin ja ne kenan to in kuma kai magana ta dace ai ta dace da su ba to shi shikenan ka saba musu shi shikenan kawai galibin ku 'yan shekara talatin ashirin da biyar sai kuka tashi ana cewa ai jahili ne bai yi karatu ba jahili ne bai yi karatu ba tsakaninka da Allah a najeriya mutumin da ya karatu daga kawa'idi a gaban malami daga kawa'idi har zuwa muktasar har zuwa muktasar a fikihu ya karatun Alƙur'ani da warsh tun ana rubutu a allo har ya sauke ya zauna ya bi ƙur'ani sai da ya haddace shi kakaf sannan aƙalla aƙalla ya karanta littafi aƙalla ya kai ɗari sannan yana da digiri a cikin shari'ar addinin musulunci da masters a cikin lugal arabiya amma wannan jahili ne dan bai shiga kungiyar ka ba ko kuma dan sanda zai je karatu bai zo ya ce wa kungiya to yau fa zai tafi karatu ba sanda nake tafiya karatu na duk zariya in ba uwata ba sai abokina kwaya ɗaya nake zuwa karatu na har na gama karatu na jami'ar bayero dai na yi ba ruwana da kai ni ba dan siyasa ba ba sai na zo na ce ai mu muna karatun kaza ai mu muna ka abin da ne believe da shi shine me wanda duk bai karatu ba komai tsiya bai isa yi ba to sai a ce mutum bai karatu ba amma fa bai karatu ba zai iya karanta bukharin nan ba wasali ba ko walda aka wa harufan walda ita ce dai gwara-gwara jama'a amma duk da haka bai karatu ba tsakani da allah jama'a yau shekara ta 28 da samun diploma daga nan bangaren shari'a na kongo a biyu amma me yasa shi yana gani na da uniform ina zuwa barewa kwaleji bai san sirrin wannan zuwa barewan da nake bai san yaushe nake lallabawa na towa nan karatu ba saboda su in za su yi karatu sai sun mai da abin siyasa mako biyu yau da ta wuce nake faɗawa wa wani a makka na ce saboda irin wannan bakar hassadar ta musulmin arewa yanzu na kai wani matsayi a ilimin bature na zamani da yahudawan da kafiran da arnan ƙasan nan su sun san haka na ce amma musulmin arewa suna nan suna hassada na ce arna ke cin albarka da moriyar karatun da ni sai ga arne ya to tun daga wani gari ya zo ne a koya mai wani package saboda an ce kai ka iya zo ya ladabi a lokacin da kake cewa musulmi ku to ana cewa ƙaryar banza a yaushe aka yi karatun muna nan din wannan wallahi wannan abin asara ce gare mu asara ce gare mu jama'a asara ce amma in ka tambaya kai menene ya maka a'a shi da ya taɓa yin fatawa ne da ya saba mana daga haka ne sai aka ce ai jahili ne ai ma bai yi karatu ba wallahi tallahi bana asaf mai saba'una haditha ya gayyace mu wata lacca da yake kiranta du'atun min al-kharij ko du'atul kharij masu da'awa daga wajen saudiya da suka taho aikin haji. a ware wane zai yi lacca akan kaza wane zai yi lacca akan kaza wane zai yi lacca akan kaza ba fa da hausa ba da larabci yawwa da larabci za ka yi asaf bejin ko kalma ɗaya ta hausa in shi sau da haka duk shekara a safe na bani dama in yi lecture na zo ba abin da ya shafe ni sai na rubuta abin duk da zan faɗi zan awa ɗaya ina magana zan faɗi abuna da larabci ashe an gayyato wasu 'yan ɗariƙa daga kano sun zo aikin hajji kuma malamai ne sun yi karatu ɗaya ma phd yake a nan abu a lugal arabiya kuma lecturer ne a wata makaranta ta kumbotso college of education ta sa'adatu rimi da ke kano wanda the same classmate dina lecturer ne a wurin shi sun zo nan sun matsu da yan dariƙa su ma irin da ya fata wacce a ce jahili ne kawai wani yaro ne bai yi karatu ba kawai abinda su ma suka gamsu kenan ya ce ina wannan lacca sai na surantawa is it the same albani da mutanenmu na ɗariƙa zariya suke cewa bai yi karatu ba kuma yaro ne ko kuwa wani ne da gama lacca ya zo ya same ni muka yi ta magana muka yi ta magana muka daɗe muna magana da larabci sai juya da hausa ya ce wallahi malam mutanenmu ya ce ni ɗan ɗariƙa ne kuma a kano nake yace mutanen mu wallahi tallahi na dariƙa a zariya sun cuce mu kullum za su ba mu labarin kana suka dariƙa kuma kai jahili ne baka yi karatu ba kaza kaza yace to ni na yi mamaki mutumin da zai tsaya a gaban larabawa yana larabci minti arba'in awa ɗaya awa ɗaya da rabi eh shi ba ba larabe ba to ya aka bai yi karatu ya iya wannan a ina aka yi wannan su dabaru shine sai na ce mishi kuma ma na zo aikin hajji da babana zan kai ka ka gan shi ba malami ba ne balle ka ce shi ya shigar da ni ɗaka ko na gada ko na sha a mama to wato duk abin da ya kai mu yau na tirsasu har na faɗi wannan maganar ni ba zafi abin yake min ba inna ma mama